Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da kwararre a harkokin noma a Najeriya, Dauda Salisu Muhammad kan batun bayar da tallafi ko bashi ga manoma a Najeriya domin bunƙasa harkokin noma a ƙasar. Ga dai ci gaban tattaunawar. ku ai a matsayin ku na kwararru kuna tsakanin manoma da kuma hukumomin gwamnati da suke raba wannan kaya ko suke samar da wannan kaya misali gaskiya ne hmm. akwai sanda za mu raba kayan aka zanto sai aka ce mana ga yanda ya kamata mu yi ga yanda ya kamata mu yi kace mu ba za ku gaya mana yanda ya kamata mu yi ba amma me dalilin da ya sa. ya kamata a ba mutum buhu shida za a ba shi hudu sai muka ce muna buƙatar ganin ciyamomin na kowace kungiya sai muka zauna da su hmm. to da muka zauna da su to abin bayanin da muka fara samu eh muka ga eh abin dubawa ne misali kai shugaba ne na manoma ciyaman ne kai a lokacin da ka ba da sunayen tayewa sunayen mutum ashirin ka bayar adadin hekta misali za a ba da hekta ɗari kayan hekta ɗari to daga baya kuma sai mai gari ya ce ga wasu manoma a ƙarƙashin shi da haƙiƙa suna buƙatar taimako su ma daga mai hekta biyu mai hekta uku gashi nan dai wanda ya kamata a basu to shi yasa sai ku kuma masu hekta biyar sai a ce to da Allah ku yi haƙuri a ɗan rage ko a baku na hekta uku ko na hekta biyu domin a ƙara yawa waɗancan su masu samu mm. to akwai waɗanda suke amincewa da haka akwai waɗanda ba za su amince da haka ba tunda su sunan su ne suka miƙa wa gwamnati yawa su me yasa su ba su je sun ba da nasu sunayen ba tun san ake hela da tun da ake yin shela kwarai kuwa mm. to kaga wannan shine za ka iya bada zaka iya cewa uzuri ne ta wani bangaren ta wani bangaren ka ce ba uzuri ba ne ba me laifi misali idan an rage min hekta biyu aka ban kaya na uku misali kuma aka ba wancan mutum da ya zo sabo aka ba shi na kayayyaki biyu shi baya biya in aka zo biya ba tare za mu biya ba masha Allah na ji daɗin wannan tambayar da kama to a gaskiya abin da zaka duba shi ma zai iya rabuwa abu guda biyu na farko ni an ce min za a bani kayan hekta biyar misali hmm. so ta wa to ina da confirming za a bani wannan kayan hekta biyar so ban yi budget ina ba duk wani plan nawa na ci gaba da abin nan domin cewar zan samu kayan da zan noma hekta biyar dina a hannun gwamnati hmm. saboda haka ban yi wani plan plan B ba Eh, ma'ana tun da ka saki jiki cewa eh, za ka samu wannan kayayyaki ba ka tafi neman kuɗi ko wani abu ba yawwa mm. to ban tanadi wani kaya ba domin na eh, saki jiki da cewa zan samu mm. to daga ƙarshe sai na samu kayan hekta biyu wanda su ma an ɗan yi musu gibi su ma ba su cika ba su ma ba su cika ba to ta yaya za a ce an bunƙasa ni an kaga an sare min gwiwata da tun farko ma ba a ce za a bani ba da ni zan yi ƙoƙarin duk yanda zan yi ingana gana noma wannan hekta biyar ɗin. ko kuma ne tanadin hekta biyu kawai yawa ko ne tanadin hekta biyu kawai to sai ko mun koma ta ɗayan ɓangaren tun da biyu na ce maka ta iya wa wancan fa da za a rage kayan da za a ban na hekta biyar a bashi ba fa lalle ne noman zai yi ba haka ne haka ne mm. domin me za ka ga duk wajen da za a rarraba kayan noma ka dinga kula za ka ga wasu da kuɗaɗe a ɓoye sun zo siya za su sayi garaɓasa. Saya kamar yaya? Kayan da aka baka ka je ka noma. Hmm. Sai ka zagaye ka je ka sayar ka amfani da kuɗi. Kamar taki da e, e, e, kayan feshin taki da iri da sauransu. Hmm. Ko ni ka gane nan ina da agric shop. Ba su san cewar ina participating a irin wani abubuwan ba mutane da dama wallahi sun sha su zo su ce min da Allah idan an raba kaya zan zo zan siyar maka. kwata ba su ba manoma kwata-kwata ba ma manoman bane ba to kaga wannan abin yana ɗaya daga cikin abin da yake dakile harkar noma wato irin waɗannan tallafi da gwamnati kan yi yayi tasiri gaskiya ne to amma su misali hukumar gwamnati da gwamnati ta ɗaura alhaki eh. sun san da waɗannan matsalolin misali wasu gaskiya ba su sani ba amma wasu sun sani hmm. da yawa wanda zan iya cewa ba su sani ba wanda suke ainihin manya wanda a can sama kuma su ma din ba za ka ce 100% ba su sani ba suna dai kau da kai ne domin in dai burinsu in dai an dan samu an dai an ci 90 ko kuma 80 to 90% na abin da ake so to gaskiya bukata ta biya to amma kuma ana ci dan kau da kai to amma kuma ana cewa ma ai wai akwai katsalan da na yan siyasa misali ko shi kake faɗa yanzu misali eh, siyasa ce takan jawo misali ba noman zan in je a sa sunana a kaya kuma in karba an je in sayar a kasuwa masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin kwararre kan harkokin noma dauda salisu muhammad da kuma wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. uwa uba. arziki.